sai ki je kina ban daki ai kai ne ka hmm. Allah wani abinci wani abinci zan ka hmm, ladi dadi abinci zaki ka min akan gwiwa fa nake ba. wani abinci zan kama ka maka duk azu na tura yaro ka bashi kada kawo a dafa abincin nan ba baka bashi ya kawo ba amma yaya ladi tun da bai ka karan ba tun ɗazu to ga alamu ka gani ai gani ya kori ji an inda babu ƙasa a nake kokawar a nake gaddama kukawa lalle biri yayi kama da mutum yaron nan fa har kuɗi fa na ɗauka na bashi ko ba haka ba amma ba komai zai zo ya same ni zai zo ya sama dama ni ma yin wannan ke ji a to kenan bari mu zauna Allah ya kyauta maimaita da tambaya wacce babu amsa eh, soyayya rukun mahaukaci ce sai sarki mai rukun sarauta da masu ƙarfi da mai dabara gurin fada ai akwai bajinta. shigo cikin gidan nan soyayya malam ya kawo mana amfani da shi malam malam ina kuma za ka za ka da nan dalilin ya sa son zuciya Ka kawo mana mu amfani da shi. Allah kiyaye ba dai a gidan ba. da masu ƙarfi da mai dabara gurin fada ai akwai bajinta mm, ya labarin soyayya ne gurmin su da kaza gaskiya wallahi ba wanda ya isa raba ni da masoyina ada. Ni kike gaya wa haka? Aikin banza aikin wafi gara ma ki rufe bakin ki. San da yake magana me yasa baki fito kin faɗa min shaka ba? Eh? Aikin banza aikin wafi kai. Daka! Kala, kai ina karen nan ɗoro maka, na cika ka gida. da ce kara da ɗoro ma kuɗi na ɗauka na baka na ce ka zo. Buntalo buntalo gidansu. Gidansu buntalo ka kai mun kara? Kai gidansu buntalo ka kai mun kara ɗoro maka kuɗi na baka ka kawo gida da wuri kaki? Kawai na da ita tana kuka tana neman ita yana je na kai gidansu. A to za ku kukan tare ko dan ubanka. Za ku kukan tare kunnan ka wannan hena fafa ke. Kara ka je ka kawo mun kala. Gidan buntalo buntalo gidansu. Buntalo? Kai yanzu karan namu kaka gidansu buntalo? yanzu ka bi sabbin talan da mu ka kawo mana mutunci tukunna ma don ubanka Allah Allah na gama wallahi kana sai ka kawo sai ka dawo min da kayana Allah sai ka dawo min da kayana baka isa ba ni na ka wannan wa alaikum salam baba abu da abu da ba habi shi don ubanka ka kawo karamu baba mara mutunci mutanen me mutanen banza mutanen mafi, dan ubanka da amurka sa ka gidan mutane da shashanci ka zo ka same dan jakar uba mara mutunci bari shiga daki an huta kwa zan kai gaci a sankiya masoyiya da dabbobin daji ma faɗa nake kuma na galaba na kashe daji da kashe damusa kuma sannan a ce za a raina mu hankali wallahi ba zai yi ba. Ya farautar Sokoto, mu je Bauchi, mu je Maiduguri, mu je katsina mu je zafara dajin farko na ma faɗa mu ce da ya farauta sannan kuma a kawai kai. ka san tashin duniya bai za ka sani kalla wane bin salam waye maka sallama Allah dan dan ne sallama ai ba rigima da zuwa gaskiya ne abin da nake so da kai kalla kalla tun da na ce ka gaya wannan masarkin mahaukacin dan naka magana kaki to wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sun ɗauki mataki tsatsauran wanda ya fi na baya akan wannan matakin ɗan naka tun da kaki kaki ji ai kuma ba za ka ji gani ba malam ladan har kullum na gaya maka fa raba soyayyar ada da buntalo abu ne na tashin hankali ba ƙarami ba kuma kaga ada wannan kurmutaka fa Allah ubangiji wata ala ya gani to ya haka ba sai a masa ne ba ba sai a masa akai ba ba dangi na ne suka kawo masa kan nan Allah ne kawo ya haka a haka aka yi ko ba haka ba kalla hmm. ina jin ka kalla ina jin ka ma malladan wannan matsalar ka ce a matsalar mu dai ba matsala ta ba a matsalar mu dai dawa da ni da kai gaba daya a duk ciwon mu daya ni da kai din a'a ciwon ka ne a'a ciwon mu dai yanda kake ganin Allah ya halicce shi haka ni ma haka aka Allah ya halicce ni <laughs> ha'i nari hawa'i mm. saboda haka Allah ba za a rena mu hankali a zauna lafiya ba mm. to malala dan bari in gaya maka wani abu guda daya ka gaya wa yarka ta kiyayi dana ka ji ko malala ladan ya kamata ka cire yaran nan daga cikin gabar da muke da kai ba abin da ya shafe su ni da kai ne ni dai na gaya maka ku ka kiyaye ku kai ka kiyaye wannan da ka faɗa matsala ka ce a matsalar mu ni dai na gaya maka ka kiyaye ko ka kiyaye ka ci da su daga cikin mu ba abin da ya da ko ba haka ba kai Baba, eh. baba, ina bin tado, bin tado. Madalawa gidan su gidan sa Wannan ubanka uwa shi. Wannan yaron idan uwa tarza shi. To ka bi shi fa ka je ka dawo da shi. tun da kai yana gane maganar ka. Idan kuma ka ki to billahi azim zan yi maganin ku da kai da shi. <laughs> to ai ni ba abin da zan iya yi da wannan yaron yana son buntalo ko ba haka ba ba abin da zan iya mutu kuma buntalo din nan da ka gani tana son sa shi kuma wannan yaron yana son buntalo din nan da ka gani to waye zai raba sai Allah da ya hada su ba wannan sai ya raba su Allah ya sa je gidan same shi da kai ta za a yi ga dan iskin karan kanan eh, na gode Hmm. Allah kiyaye hanya. Eh, <laughs> aikin banza? Ai boriya, boriya riga ya karbo ka. Gori mo ka kashe ni ya kashe ni mana. Wallahi, na dai gaya ma. Bigi ba kilo ne. Bigi ba, za ka ga bigi ba kilo ganin idan ka. Yo, shi ba. Ai riga ne an gama da alaɗin ya tunda ruwa ya zuba. To ruwa ya zuba, kan ya zuba. Na shiga yanayi. so zuciya kuma na ta so gashi ina biɗin gani ki kuma ba ki tare da ni ki tausaya min masoyiya ki bani gurbi a zuciya dare safiya ke dai na ke ta bibiya ke dai na bayyana masoyin gina ala da za mu ba da hayewa da ina tabbatar zan kai ga masoyi na ada ina zuwa ah, masoyiya kwarman so badani yana bidar sai da ni to ko da za ya sai da ni ya sai da ni ga masoyiya wato har yanzu akwai shan taɓa hankali ya tare da shi saboda yare raina mana hankali ba zai wa tasa yar faɗa ba sai da mu ice mu wa namu dan faɗa haka ake yi mai gida ke ma dai zance kike da kin san komai a ciki kin san wannan gaba ta mu fa ba kariya ba za ta ba sai dai in ɗaya da ko ni ko shi wani ya mutu a ciki ko da ke ma dai ba zance mutuwa kike so ba an an yi magana sai ki ce a tafi binni wa a sai da gida a tafi binni saboda za ki aiki da gas to sai dai sai dai ki mutu tun da shi gas kwara kalan nan ma sau dubu da ke amfani da maganar gas ah Allah kyauta Ba na taɓa mutane ba kuma na san ni a taɓa ni. Ba na taɓa mutane ba na shiga gonar kowa don haka ni ma ba na so a shiga ta. Kai ni bautan murhu ma ta san da ni nake gaya maka na gaya maka ɗaya na gaya maka biyu na gaya maka uku ka ka kiyaye to billahi azabu ko hukuma taimaka gata ta raba ka da ni ko kuma wallahi ai babbaka wallahi ko ai babbaka wallahi Masoyi. dalo Ina son ka. Na shiga yanayi na so. Uban ƴaƴana in ba ka ba sai rijiya. Kai ɗaya tamkar da goma. Goma goma ke so? Ba goma na ce ba. Na ce kai ɗaya tamkar da goma. In goma ne wallahi wallahi ba matsala ga goma. kai ɗaya tamkar da goma i love you wujiga wujiga wa ya Allah ban lalo kai ina nan wallahi ina jin yi Allah wallahi ku duka raba kun ba ji kace Allah ba ya so na ko ni zan wada wallahi ba zan ku ba gaba daya sai nan ke duk da ni Allah na maka waka tsaya ka ji Allah ban lalo kana ji ta eh. in yi baka ce baka ji na ba ji. ka tsaya ka ji me zan ce waka mai daɗi na waka ina ji na shiga da na ya ba da halin na da surarka zo <laughs> da kai in babu kai ki gaci a san kiya masoyiya kwarman ya madani yana bi